Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe ta sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 30 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga kanan labarai. Ya laraba taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun kawance. Wata babbar jami'ar leƙen asirin Amurka ta faɗa jiya laraba cewa hukumomin leƙen asirin Amurka sun hakikanta cewa yakin Rasha da Ukraine zai ci gaba zuwa lokaci mai tsawo. babbar jami'ar majalisar Dinkin duniya a Kasar congo ta faɗa jiya laraba cewa ƙungiyar 'yan tawayen m23 da ke gabashin ƙasar tana da makamai da kayan aiki kanan labaran kenan a cikin shirin za a ji cewa a yayin da matsalolin tsaro da wata tattalin arzikin najeriya ke yin kamari wasu 'yan najeriya sun fara sukar yawan tafiye-tafiyen da shugaban najeriya ke yi akai-akai zuwa ƙasashen ƙetare da suka ce ba su tsina na wa kasar kome ba muna kuma da rahoto kan wani binciken kasafin kuɗi da bankin duniya ya gudanar da ya nuna kasar ghana ta kasance ƙasa ta biyu a yankin kudu da hamadar afirka a fannin kyakkyawan gudanar da kasafin kuɗi sannan alheri grace abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun kawance masu suna tashin hankalin Rasha da barazanar da China ke yi da zurfafa dangantakar haɗin kai tsakanin kasashen biyu a matsayin manyan abubuwa da suka sa a gaba. A cikin wannan takarda kawancen sojan na yammacin turai da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya bayyana rasha a matsayin mafi muhimmanci da barazana kai tsaye kuma a karon farko an magance barazanar da beijing ke yi kan tsaron neto da muradinta a taron da ake ci gaba da gudanarwa har zuwa yau alhamis kawancen ya amince da kara goyon bayan ukraine yayin da take kara kare kanta daga mamayar rasha wanda yanzu ke cikin wata na biyar sakatare general jens stoltenberg ya shaida manema labarai a farkon wannan makon cewa neto za ta ƙara yawan sojojin da ke cikin shirin ko ta kwana da fiye da ninki bakwai zuwa fiye da dubu ɗari uku a cikin abin da ya bayyana a matsayin mafi girman rikici tun bayan yakin duniya na biyu a jiya laraba shugaba joe biden ya bayar da sanarwar cewa amurka za ta karfafa kasancewar sojojinta a turai gami da tura karin sojojin ruwa a spaniya tare da sanya karin wasu dakaru a wasu wurare don mayar da martani ga canza yanayin tsaro da kuma ƙarfafa tsaron ga baki ɗaya. Wata babbar jami'ar leƙen asirin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa hukumomin leƙen asirin Amurka sun hakikanta cewa yaƙin Rasha da Ukraine zai ci gaba zuwa lokaci mai tsawo, amma da kyar dakarun Moscow su iya wuce yankin gabashin Ukraine a cikin kankanin lokaci. Daraktar hukumar leƙen asiri ta ƙasa, Avril Haines, ta shaida taron Washington kan kare sarrafa fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje cewa rashishe yake da ikon kusan kashi ashirin cikin ɗari na ƙasar ukraine a inda ake rikici da ya kai tazarar kilomita dubu ɗaya sai dai ta ce turjiya da ta da kayar baya da 'yan ƙasar ukraine ke yi a yankunan da rasha ta mamaye ya sa yake kara yi wa rasha wuyar wuce yankin donbas da ke gabashin ƙasar inda ta kwace kusan ɗaukacin lardin luhansk amma bai kai faɗin lardin donetsk mai makwabtaka da ita ba ta ce daidaitawar zaman lafiya zai yi wuya ya yiwu. Watakila, Enes ta ce wannan rikici da ya shiga wata na biyar ya ci gaba da kasancewar gwagwarmayar da rashawa ke samun ɗan ƙarin nasarori, amma babu wani ci gaba. An dakatar da ayyukan intanet a jihar Rajasthan da ke yammacin ƙasar India yayin da aka kafa dokar hana fita a birnin Udaipur saboda tsoron ramuwar gayya a rikici tsakanin al'umma bayan kisan wani tela ɗan Hindu. wanda ake zargin wasu musulmi biyu da aikatawa. Bayan kama su, a rawaito waɗanda ake zargin sun ce sun kashe ɗan hindin ne saboda ya ci mutuncin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ta hanyar goyon bayan 'yar siyasar India Nupur Sharma da yaɗa wani rubutu mai alaka a kafofin sada zumunta na zamani. Sharma mai magana da yawon jam'iyyar Prime Minister Narendra Modi ta Bharatiya Janata Party BJP mai kishin ƙasa ta Hindu ta yi wani tsokaci mai cike da cece kuce game da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a watan da ya gabata. Kalaman Sharma sun haifar da martani masu zafi na diflomasiya yayin da kasashen musulmi da dama suka yi Allah wadai da kalaman tare da yin zanga-zangar adawa da Indiya. Daga nan jam'iyyar BJP ta dakatar da ita daga jam'iyyar. Gwamnatin Indiya ta aike da wata tawaga ta musamman ta hukumar bincike ta ƙasa da hukumar yaƙi da ta'addanci ta ƙasar domin duba ko kisan na da alaka da wata kungiyar ta'addanci. In an jima kaɗan Hafiz zai sake dawowa da ƙarashen labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. A daidai lokacin da matsalolin tsaro da taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya ke yin ƙamari. wasu 'yan Najeriya sun fara sukar yawan tafiye-tafiyen da shugaban Najeriya ke yi akai-akai zuwa kasashen ketare. A hirar shi da wakilin sashen Hausa, Umar Faruk Musa, ambassador Ibrahim Mesile mai sharhi kan harkokin diplomasiyya ya ce aka sasan abin da aka saba gani a tafiye-tafiyen shugabannin kasashen duniya yawan tafiye-tafiyen Buhari bai tsinana wa kasar komai ba sai tarin bashi. Shi shugabanci na duniya gaba da ko ina. ba a kai kare yake ba amma dole sai mutane su san cewa me amfanin tafiya yanzu ala misali lokacin Obasanjo kowa ya san yadda tafiye tafi amma da karshe mun zo mun samu raguwa ga kuwa da ake bin mu an cire wasu su suka da kan wanda ke ba na wasa ba so kaga wannan akwai alamun nasara ga tafe-tafe har yanzu babu wanda ya shaida mana cewa akwai wani abin da aka samu saboda wannan tafe-tafe a fili wanda jama'a suka sani sannan kuma a cikin gida akwai tashin hankali akwai kashe-kashe akwai rashin tsaro akwai wani abu ko mutane kake gayyata zo sa jari a kasar ka dole sai ka gyara kasar ka mutane su ba wanda zai zo maka yana shakkun daga nan Abuja ba zai iya zuwa Kaduna ba ko kuma da Kaduna zuwa kafancin ba zai yiwu ba so saboda haka dole sai ka tsaya kai wannan aiki mun ka tana lokacin da abin sai kenan ba wani wuri yake tafiya ba kuma wai dole ce ta hana shi tafiya ba amma kokari yake tsaya ya ga me yake faruwa a cikin gida dole mutane a zauna a ce an hada kai a sa abin da ake ciki sai yanzu ba magana siyasa ba kuna ke magana yadda kasa za ta rayu ne ko bayan bayan kana ganin kamar ba a zo ana saka jari a cikin kasar ba kuma idan baya fita ta yaya ma za a jawo yan kasar waje su shigo su kawo ai kowa ka fita ai kowa duk duniya sun sa abin da ke faruwa inda kake a yanzu duniya nan ya za global village kamar yadda bature yake ba duk abin da ke gani yanzu yanayin da muke magana na ne bayan da baya gani kowa zan rashin kwanciyar hankalin kasa nan kowa zan yi da economy da kasa ne lalace kowa zan yi da security da kasa ne lalace so yin wannan kai aiki a ga canjin ya zuwa da mutane da akan magana yawa don kuka na tafiya kallon da suke sun sa abin da baro. to amma ya za a yi ya jawo hankalin 'yan kasar waje a ba da goyon baya a yaƙi waɗannan matsaloli da kasa ke ciki tunda najeriya ita kaɗai ba ta iyawa eh, farko gwamnati sun ba da shawarwari iri da shawarwari da mutane suka ba na cewa a nemo foreign machinery suka mai da da aka fara a lokacin jana ta aka ka dakatar da su wannan ma dabara ce na biyu wasu suna cewa a jingilin a canja tafiyar tsoron gaba daya mutane ana shakkun cewa watakila wani abubuwan da suke akwai mutanen da suke ayyukan da wata suke da su a samu a fito fili wanda suka sa aka zame su da zargi na wani kuɗi ko na magaba ko na abu jama'a su gani an hukunta su ana ta maganganu amma ba wanda ya ce ga wani abin da ya fito a fili kai inda za a yi irin wannan da sai kawo canji a ciki amma da an fara sai ga makaranta mutu to kaga ba shakka ba za a samu wani abin kirki a kai ba ambasada ibrahim masula kenan wani mai shari kan al'amuran diplomasiya a tattaunawa da ne da shi a abuja a waje daya na gabatar da waɗannan korafi wurin malam garba shehu babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar najeriya domin in ji martin da gwamnatin za ta maida dangane da wannan korafin inda yake cewa muhimmancin fita kasar waje shine wato matsaloli da suka shafi najeriya musamman a wannan zamani na fitina ta ta'addanci da ta addabi kasashen da suke makwabtaka da sahel da sahara kai lokacin afirka ga baki daya ba za ka iya magance su kai kaɗai ba idan ba tare da samun goyon baya da haɗin kan sauran kasashe ba kuma ba za ka yi zaton cewa wai kai ka zauna a gida baka fita ba neman magani a ce a su waɗanda suke za su iya taimaka maka a yi maganin wannan abu sai su zo su karɓe ka a gida kai kake da matsala kai kake da bukata to ashe kai ko baka samu zama ba wannan ya zama dole ga shugaban Najeriya ba wai shugaban Muhammadu Buhari kowa ke mulkin Najeriya dole ya tashi tsaye ya hurda ya inganta dangantaka da kasashen duniya domin tare da haɗin kansu ne za mu iya samu maganin matsaloli da suke damu. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Congo ta faɗa jiya Laraba cewa ƙungiyar 'yan tawayen M23 da ke gabashin ƙasar tana da makamai da kayan aiki, abinda ke kara zama barazana ga fararen hula. Binta Keta, shugabar tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da aka fi sani da Monusco ta ce a lokacin tashin hankali na baya-bayan nan kungiyar M23 ta ƙara ɗaukar kanta a matsayin rundunar soji maimakon kungiyar masu ɗauke da makamai. A cikin jawabinta na kwamitin sulhu ta ce kungiyar M23 na da ƙarfin soji da kayan aiki wanda ke daɗa zama mai haɗari musamman ta fuskar harba abu mai cin dogon zango kananan bama-bamai da manyan bindigu da kuma harbo jirgin sama. Sojojin kongo da dakarun MONUSCO na musamman sun fatattaki M23 a shekarar 2013, amma a watan Nuwamba 2021 dakarun sun fara sake dawowa. Jami'an kongo sun zargi makwabciyar ta Rwanda suna masu cewa tana goyon bayan kungiyar da ke ikirarin kare tsirarin 'yan kabilar Tusi a gabashin DRC. Gwamnatin Rwanda da ke karkashin jagorancin Tusi amma ta musanta alaka da kungiyar 'yan tawayen. Mahukuntan Taliban a ƙasar Afghanistan sun gayyaci malaman addini da dattawan kabilu kimanin dubu uku daga ko'ina a cikin ƙasar zuwa wani taro a Kabul yau Alhamis, inda jami'an suka ce za a tattauna kan haɗin kan ƙasa. Taron na maza kawai a babban birnin ƙasar Afghanistan shine irinsa na farko, kuma ana kallon sa a matsayin wani yunkuri na neman goyon bayan cikin gida ga ƙungiyar masu da kayar baya. da ta rikide ta zama mai mulki ta yadda za ta samu amincewar kasashen duniya da take bukata. Kungiyar Taliban ta kwace mulki daga hannun gwamnatin Afghanistan da ke samun goyon bayan kasashen duniya a watan Agustan bara lokacin da Amurka da kwawancen NATO suka janye dakarunsu na ƙarshe daga ƙasar bayan kusan shekaru ashirin na ayyukan soja. Mukaddashin Firaministan Taliban Abdulsalam Hanafi ya faɗa jiya Laraba cewa fitattun shehunan malaman jami'o'i 'yan kasuwa na ƙasa da masu faɗa aji za su halarci taron yana mai cewa za a tattauna tsarin mulki na musulunci da tattalin arziki da kuma batutuwa da suka shafi zamantakewar afghanistan hanafi ya shaida a kafar yada labaran ƙasar rta cewa wannan zai zama kyakkyawan mataki na tabbatar da zaman lafiya a afghanistan da kuma ƙarfafa haɗin kan ƙasa. kenan aka saurara daga na sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla Babban bankin duniya ya yaba wa ci gaban da kasar Ghana ke samu a fannin gudarwa da shafa kasafin kuɗi fiye da kusan dukkanin kasashen yankin na nahiyar Afirka. Daga Kumasi ga wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim dauke da ƙarin bayani. Ghana ta kasance kasa ta biyu a yankin kudu da hamadar Sahara a Afirka a wani budaddiyar binciken kasafin kuɗi da Bankin Duniya ta aiwatar. Bankin Duniya a cikin rahoton ci gaban duniyan ya ce Ghana na yin kyakkyawar aiki a budaddiyar kasafin kuɗin da ta aiwatar fiya ga kusan dukkanin kasashen yankin Afirka. Duk da cewa Ghana tana bukatar kara himma wajen ingantawa domin ta kama kafar Afirka ta kudu. Rahoton da Bankin Duniya ya fitar yana cewa Ghana ta samu maki kashi hamsin da uku cikin ɗari inda afirka ta kudu wadda ta zo na ɗaya ta samu maki 85 don haka cibiyar bretton wood ta ce dole ne gwamnati ta inganta bayanan kafin tsara kasafin kuɗi da hasashen tattalin arziki wadda zai tabbatar da aiwatar da kasafin kuɗi da manufofin gwamnati wadda ke kiyasta kuɗaɗe da ake kashewa da kuma kuɗaɗen shiga yayin da saura suka hada da kiyasin rance da gwamnati ke karba da basu suka da kuma kiyasin kashe kuɗaɗen gwamnati na tsawon shekaru shekaru biyu bayan aiwatar da kasafin kuɗi. Mun tattauna da masanin tattalin arziki Malam Hamza Adam Atijani inda ya mana bayani kamar haka. To amma idan ka duba harajin da gwamnati ke samu na kowane shekara kasar Ghana ne harajin ta ke kasa kwarai ana samun haraji 13% of the GDP wato kaso goma sha uku ne na kaddarorin kasa baki ɗaya yake fitowa sakamakon haraji wannan shekara gwamnati ya introduce electronic transaction levy yanda za a yi a bunkasa harajin da gwamnati ke samu sannan kuma ka duba lamarin cikin ƙasa baki daya gwamnatin nan na taimakawa da cewa za urata da ababa yadda za yi ayyukan da gwamnati ke yi da wanda ma ba gwamnati ba a yi a yi shi cikin sauki to ina jin wannan duka ya taimaka ma bunkasa lamari na tattalin arzikin kasa baki daya in ka duba dai ƙasar na fama da cewa an yi samu faduwan cd an samu kuma lamari na karin farashin kaya na yau da kullum world bank sun advise gwamnati da cewa duk lokacin da za a yi lamari na kasafin kuɗi a dinga kawowa ana tattaunawa da mazauna ƙasa baki daya wadda suke suke business wayanda suke lamari na kiwon lafiya wayanda suke jami'an tsaro da sauransu wannan zai taimaka ma kasar ghana suka cewa why more room for improvement wato idan an yi ababa yadda ya kamata to ina jin nan gaba za a iya ma zo a ce bincike na lamari na kasafin kudi na kasashen afirka a ce kasar ghana ita ce kasa na farko bankin duniya dai ya bukaci kasashen afirka da ke kudu da hamadar sahara da su gabatar da kuma ƙara yin bayani kan karbo sabon rance da jimillar basussuka da ke ajiye a karshen shekara shekara da kuma hasashen kudade da ake kashewa cikin takardun kasafin kudin Hawa Abdulkarim Yankwaniya sashen Hausa na murar Amurka da Gagara, Ghana. To a gaida Hawa Abdulkarim. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Ba ga haka, a yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na ne na ba roƙi don ka ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan kammala zaɓukan fidda gwani a shirin babban zaɓen ƙasa na shekara ta 2023 a Najeriya. Za a iya cewa duk da yake mata kalilan sun yi tarihi a bana da suka hada da Husaina Hakila Banshika macen farko da aka wa girma aikin jarida da ta kai matsayin daraktan labarai a rediyo najeriya cikin sama da shekaru 35 da kafa tashar da sanata aisha binani da ta zama mace ta farko da aka zaba a matsayin 'yar takarar gwamna a jihar adamawa. sai matashiyar nan 'yan shekaru 28 jennifer ndubisi da ta kada ene jen chinwendu mace 'yar uwarta a zaben fidda gwani zuwa majalisar dokokin jiha mazabar agu ta arewa a jihar enugu da kuma mata hudu da suka lashe zaben fidda gwani zuwa majalisar wakilai da kuma na jiha a bayelsa karkashin tuta jam'iyyar pdp za a iya cewa har yanzu burin mata na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a kasar bai cika ba batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan a wannan makon Bakin da muka gayyata domin nazarin lamarin da neman mafita sun hada da Madam Ene Ede, 'yar fafatukar kare harkokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue a zaben da jam'iyyar ta ta sha kaye. Da ya gwagwarmaya barista Hassana Ayuba mai riga. Sai kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasir Shu'aibu Marmara. Madam Ene ta fara da bayyana dalilanta na shiga siyasa bayan shafe shekaru tana gwagwarmayar kare hakokin mata a tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. muna ta buga aiki muna ta buga aiki muna ta aiki hanci mata na zo na yi tunani na ce wannan abin da muke yi yanzu ba za mu je mu gwada da kai mu ma shine kawai ina ce ko siyasa abun wasa ne ashe yadda masa sun doka siyasan nan kamar yaki ne sai da na shiga har da nake magana da muka saya da shi ban tun aka tashi aka ce ta bari a je a yi launching na kamfen bin ka ganin shi kuma ba na daya akwai abin da ya za faru da wata malama ibere fendo barista ce ta tambayi ta ce antiye ne kin je kin duba inec sunan ki ya fita na ce sosai ma wato kin yarda kawai cewa sunan ki zai fita eh ta ce eh duk da haka ki je ki duba na ce to a rana na kancin da za a rufe komi da komi da an fito da sunayen bangan sunana ba wai irin ciwon kan da ya kama ni kawai haka buge-buge-buge na zo na yi na zo na yi petition daga ba kana wadansu wato kin rubuta takardan korafi eh da na rubuta shi ne muka fara da kyar aka zo aka sa sunana kun gani tun da ina aikin hakin mata mm. mata sun taimake ni sosai sun tara kudi sun tara kayan aiki suna ce ko wayo Allah ya ji addu'ansu amma na ce wai mun riga mun kashe kudin nan waɗansu kila za su zo su ce an yi musu walawala kenan daga baya da aka sa suna na aka ce wai su benue bai yi shirin da za a yada da mace ba don dama daga fari ma aka zo aka ce wai to ni ne zan saya zaman gwamnan amma daga sam ba za su yada ba an zan koma da ni baya wannan ma ya ban mamaki daga wuri ne kadan kadan na fara gan cewa wannan siyasa da muna matan da suke siyasa sai mu je mu ku yi kaza ku yi kaza sai su ce magana hakkin mata ba za hada shi da aikin siyasa na Najeriya sai daga wuri na zo na gane cewa wannan abun yana da wuya har yau tsoron da na ji ban koma kuma ba kina ganin maza ne suka kawo miki wannan cikas din su ne mana su ne don kin gani ko nan da ake aikin siyasa nan ko daga inec ne ko wanda suna political party ne ko wanda suna eh, agent ne ko wanda suna jara duka duka gaba daya daga fari zuwa karshe dukansu ne maza ba su a so mata su saya ba idan mata suna saya za fi samun gaskiya za a fi samun cewa za don wanda sun taru a wurin da wani lokaci ba su da tausayi ba mana ba tsoron Allah kin gani in wannan abun ya zo haɗu a can cewa akwai damuwa kenan damuwa da muke samu kenan in ana yin da mata in an ce mata ma ya kamata su zo don mu samu sallama mu samu sauki da mulki sai an kawo mata to tunda ba kawo mata ba yan da na zo na gani kenan in ba yi da mata ba abin da muna gama irin kwayan da matashin mu suke sha irin bangan da ake duka abubuwan da suke yin nan hayaniyan da ake yi ba zai zo mana da sauki ba sai an yi da mata in ba sa mata ba ba zai yiwu ba to um, malam nas barin zo gare ka kai ne namiji a cikin mu nan wato za a ce <laughs> rawani tsakanin kalluba a yau din nan to ka ji bayanan da madam ene-ede ta yi ta yi zargin cewa maza suna kawo cikas wajen barin mata su taka rawa a fagen siyasar najeriya bayanai da dama ta yi me za ka ce a game da wannan to bayanan da ta yi na ji su kuma ba sabon abu bane ba kuma boyayyen abu bane amma abin da ke faruwa shine mata da take kwarin nuna kamar cewa an danne su ba barin suna shiga ciki to ba laifin kowa bane ba laifin kowa ba ne laifin nasu ne daga irin bayanin da ta yi laifin mata ne laifin mata ne to amma ai ta ce mata sun ba ta goyon baya mata sun ba ta goyon baya ta je ta yi takara sau daya komai sai ka koyi shi da karen da ka je ka fara allu an baki ko kuma ka fara abcd ka ce wai a ranar za ka zama profeso ba zai yiwu ba sai ka je makaranta yau ka je makaranta gobe ka je makaranta jibi ka gama primary ka gama secondary sannan ka je ka shiga jami'a amma ba zai yiwu da kana da je siyasa da karan da kika fara fuskantar yanda abin yake siyasa ga ina take kika dawo kuma kice ba ki sake komawa su kansu mazan da kike magana akwai wanda ya yi takara su goma bai ci ba sai ta sha daya shugaban kasa ma ta kasan ma da ta ci gaba kamar Amerika kamar abraham lincoln ya yi takara tun da ta karshen kasa mai shigar ta kamsila a nigeria bai taba ci ba kowace zai a yi nokin din shi out a kada shi a buge shi a nan sai da ta shugaban kasa sannan ya ji zabe to ni ana ganin wato ya koyi siyasar kenan daga wannan lokacin har ya kai ga cin eh, eh, eh, kujerar shugaban kasa ai abin da ka yi yau kana da experience a kan shi ka zama ilimi a kansa wai Allah ka yi nasara ko baka yi nasara ba kuma ɗaya daga cikin hadarin ma abin da take faɗa ni wani abu da ban fuskanta ba sai yanzu inda mata suke tunanin siyasar ba haka take ba to ina tabbatar musu inda suke tunanin gwamnatin ma magana mai hadari ta ce ba haka ta kyau suna tunanin wai gwamnatin shigar ta a yi mulkin wani abu ne mai sauki to wallahi wani lokacin mulkin kansa inda har mutum ba zai iya mai ya je mulkin ba yi siyasa ya ci zaɓe mulki ba to ba lalle ne in ka bashi mulki preja da zafin da ke cikin mulki ya iya jure musu to kana ganin kasawarta ne kenan ya sa ba ta sake koma ba wannan ai ba magani na bane ai abin da ke shine nan ta je so ɗaya ta jarabta da ta je ta jarabta ta ji abin da ta ce ba ta sake kuma ba kun ba haka ake ba maganar cewa mata ana marginalizing dinsu of course mata participation dinsu a siyasa tun da aka su gida uku wanda ya fi kowane sauki din na yin zaɓe tabbas suna fita su zaɓe ƙuri'un mata a ƙasar nan sun fi na maza yawa mata suna mai da zaɓe kamar wani biki abu ne da suke fita su yi da fashion alfahari da alfahari da sha'awa mata kin san mata da sun zuwa gidan biki to wata majinta ko ba ban zuwa gidan biki da gidan suna ranar zabe ta samu dama ta je a hada gidan gurin filin zabe kamar zabe kamar suna ne na dukkan gari a zumunci a yi zabe amma in suka tashi zaben in har mata da gaske suke duk da bana zargin su saboda kila ba a ba su cikakken horo bane da wayar da kai in har mata a serious akan maganar suna eh, su make su zama su relevant a siyasa sai su zaɓi wasu mace tunda matan suna fitowa takara irrespective of jam'iyyar da ta fito amma a long last ga matan ba wani ya kama hannunsu da karfin su yayi dangwala musu suka zaɓi namiji ba ba wanne ya karɓi rijistar sai dangwala musu ba su da kansu willingly sa zo ka suna zaɓen maza kuma ko da akwai yan wasu mace tana takara abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu madam ene ede efa ka kare hakkokin mata kuma wadda ta taba tsayawa takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar benue da yagogwar maya barista hassana ayuba mai riga sai kuma dan siyasa nasir shaibu marmara da wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar sai kuma da Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Kai mata su ne duniya su ne madalla a gaida alheri Grace Abdu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Jiya Laraba taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar kawancen tsaro ta NATO e a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun kawance masu suna tashin hankalin Rasha da barazanar da China ke yi da zurfafa dangantakar haɗin kai tsakanin kasashen biyu a matsayin manyan abubuwa da suka sa a gaba. A cikin wannan takarda, kawancen sojan na yammacin Turai da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya bayyana Rasha matsayin mafi muhimmanci da barazana kai tsaye kuma a karon farko an magance barazanar da Beijing ke yi kan tsaron NATO da muradinta. Wata babbar jami'ar leƙen asirin Amurka ta faɗa jiya laraba cewa hukumomin leƙen asirin Amurka sun hakikanta cewa yaƙin Rasha da Ukraine zai ci gaba zuwa lokaci mai tsawo, amma da kyar dakarun Moscow su iya wuce yankin gabashin Ukraine a cikin kankanin lokaci. Daraktar hukumar leƙen asiri ta ƙasa, Avril Haines, ta shaida a taron Washington kan kare sarrafa fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje cewa rashishe yake da ikon kusan kashi ashirin cikin ɗari na ƙasar ukraine a inda ake rikici da ya kai tazarar kilomita dubu ɗaya. thomas sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza kyari na yin fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalamu.